وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا إخوة الإسلام والإيمان اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن من اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أيها الإخوة الأفاضل اعلموا أن الله تبارك وتعالى هو الأعز الأكرم يرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء فإذا شاء الله تبارك وتعالى أن يعز عبدا أدخل عليه كلمة الإسلام فمن أخبت لله واستسلم له على وعز وارتفى ومن استنكف واستكبر ذل وهان واتبع قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزئ الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فالعزة أيها الإخوة لا تكون إلا لله وأوليائه والذلة والمهانة لأعدائه ورضي الله تعالى عن الفاروق المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال إنا كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله تبارك وتعالى عباد الله مهما تقلبت الأهوال بالمسلمين فإنهم الأعلون ما داموا مؤمنين إن الله تبارك وتعالى لم يخلق لم يخلق المؤمنين للهوان ولم ينزل عليهم القرآن ليكونوا دونا بين الأنام لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تاكلون أي لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه شرفكم وعزكم ورفعتكم المؤمن أيها الإخوة يتعالى بإيمانه وشريعته على كل عقيدة فاسدة وعلى كل مسلك منحرف لأن المؤمن مستدمن بخبر ربه وشرعه عن كل نظام المؤمن أيها الإخوة يترفع فيه أن يترفع أما في عيد الناس لا يهدر كرامته لأجل حفظ من حظوظ الدنيا بل إن سأل فإنما يسأل الله وإن استعان فإنما يستعين بالله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عباس يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله المؤمن يعيش بوجه واحد فلا تراه يتلون بوجهين هو أبعد الناس عن الكذب والنفاق والتملق لا يثني على أحد بباطل ولا يحمه إلا مرضاة الله وحده المؤمن أيها الإخوة لا يقبل الإهانة والضيم ولا يرضى أن يتطاول أحد على دينه ومقدساته ولا أن يعتدى عليه ولا على أي مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض المؤمن أيها الإخوة يرهم المؤمنين ويشد على الكافرين ويبدي لهم عزته من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء عن الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا أيها الإخوة الأفاضل المؤمن ينتصر ممن بغى عليه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 ya san da wani irin girma da wasu irin daraja Allah maɗauki sarki ya halicce shi mu sani cewa wanda ya fi kowa buwaya ya fi kowa karamci shi ne Allah ta baraka wa ta'ala a cikin buwayarsa da karamcinsa subhanahu wa ta'ala ya kan ɗaga darajar wanda ya ga dama Allah ya kan yi ƙasa da wanda ya ga dama Allah ya kan buwayantar da wanda ya ga dama kuma Allah ya ƙina ƙasƙantar da wanda ya ga dama ya 'yan uwa idan Allah yana son ya daga darajar bawa ya mai da shi gagarare mabuwaye mana wanda ya dauka kai samu daraja to Allah tabaraka wa ta'ala farkon abin da yake ba mutum shine Allah ya bashi musulunci idan Allah ya baka musulunci ya baka karama ya baka mutunci ya baka daraja in kaga ka wulakanta ko ka kaskanta to kai ne ka wulakantar da kanka kai ne ka kaskantar da kanka yayin uwa amma duk mutumin da ya koma ga Allah ya miƙa wuya zuwa ga Allah wannan mutumin zai samu ɗaukaka zai samu izza zai kuma samu daraja amma duk wanda ya kyamata hakan ya yi girman kai ya ki bautata wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan mutumin zai kaskanta zai wulakanta sannan darajar ta ke kasa Allah ta'ala ya tsare mu shi sa Allah da kansa ya faɗa dai a cikin ayat da yake ta qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha yace wa tanzi'ul mulka mimman tasha ma'al shadi shine wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha Allah shi yake buwayen da ya ganda ya ga dama kuma ya kaskantar da wanda ya ga dama bi ji kalkayu innaka ala kulli shay'in qadir ya yan uwa Allah da kan sai bayani a cikin suratul munafiqun an je yaki an dawo Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yace cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-azz minha al-adl in mun koma garin Madina mabuwaya madaukaka sai sun fitar da makaskanta daga cikin wannan gari mana yana nufin shi da jama'arsa su ne magoya a bakinsa yana nufin makaskanta yana siffanta annabi da sahabbai da wannan dan sai je cire kofar gari yace ba za ka shiga wannan garin ba sai in manzon Allah ne baka izini in manzon Allah bai baka izini ba to lalle za mu amfani da wannan makamin mu kashe ka Allah da kansa a gaba da yake la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azz min al-'adab sai Allah yake walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin almunafiqina la ya'lamun buwaya da daraja da daukaka ta Allah ce sannan ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ta mu'mine ji kaga Allah ya musu raddi ma'ana su ne kaskantattu amma manzon Allah sallallahu da jama'a sama daukaka ne sai dai ce munafikai ba za su taba sani ba saboda cutar munafunci da ta tare musu zuciya ya yan uwa Umar ɗan Khattab wato Umar ɗan Khattab in mun kalli rayuwa za mu gano cewa ashe izza da buwaya ta Allah ce ta waliyan Allah ce amma kaskanta da wulakanta da faduwa wannan kuma ta maki Allah ce duk wanda yake maki Allah ne to kaskantacce ne duk wanda yake makiyin Allah ne to wannan wulakantacce ne duk wanda ya kasance makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan lalatacce ne wulakantacce ne shi shi sa Umar dan saboda yana alfahari da jin dadin Allah ya shi musulmi Umar dan Khattab ce. inna kunna azalla qaumin da mu muka kancitin mutane ne aka umar ya fada yace mu da muka kancitin mutane ne me yasa babu da imani me yasa wasu daga cikin mu a lokacin suna shan giya wasu na yin fashi wasu na yin kaza yake mu makaskanta ne a wannan lokacin Ke ce fa azzana Allahu bil islam sai Allah ya daga darajar mu da musulunci zuwa manzon Allah sai mai da mu masu daraja sallallahu alaihi wasallam Ke ce fa ma ma natlubu al izzata bi ghairi ma azzana Allahu bi duk lokacin da muka nemi ɗaukaka a wajen abin da Allah ya mu ɗaukaka a cikinsa shine musulunci to daga nan sai ce azallanan mahu sai Allah ya ƙara ƙaskantar da mu shi yasa duk mutumin da kaga ya ajiye kadaita Allah da bautata wa Allah ya ɗauki wata hanya to daga nan za a gano cewa wannan mutumin ya gama ƙasƙanta domin me duk wanda ya ɗauki wannan hanyar sai kaga ya lalata lahirarsa akan duniyarsa ita kuma duniya ba ta kai darajar ka lalata lahirar ka saboda ita ba amma ka dubi yadda ake rayuwa yanzu ka ɗauko rayuwar mu yanzu ka sa ta a waƙe kowa abin da yake so shine ya samu duniya ita kuma duniya Allah yana bayar da ita ne gwargwadon yadda ya ga dama ga wanda ya ga dama man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم يسلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسألها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا Allah ya ce man kana yuridul ajilata duk wanda burinsa a rayuwar duniya shine magaggauciya a bashi duniya zai iya komai akan abun duniya Allah ya ce ki kwantar da hankalinka ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ko duk neman duniyarka Allah zai gaggauta baka ne ma na sha'u gwargwadon abin Allah in ya ga dama kuma ma na sha'un kuma liman nuri da sai wanda ma ga dama ma'ana ba kowa bane zai je neman haram Allah ya bashi wani da niyyar kawai zai dawo sai wahala kuma sai ya da kuɗarsa wani kuma za a bashi ne ma na sha'u gwargwadon haram ɗin ma da Allah ya ga dama ita zai samu ba wai yadda ya ga dama ba da Allah zai ita tafiya haram na miliyan goma sai a bashi miliyan ga niyyar miliyan goma ga ya taɗa da miliyan biyu kuma da niyyarsa za a kama shi shine ma na sha'u liman nuridu ina matsala take thumma ja'alna lahu jahannama ya yaslaha madmuman badahura sannan ranar alkiyama za mu samu wutar jahannama ya shige ta yana abin zargi yana abin tunkudawa yana kin shiga mala'iku suna kan kada ke sai sun kai shi wutar jahannama yana ja da bayan mala'iku sai sun kan kada ke sun tura shi wutar jahannama shine madmuman madahura ana kuɗa ka aka zaka je ka shiga wutar da saboda wannan duniya ya uwa abin da za ka duba gani na san da yawa bai koya a gurin mutane ba yadda yau za ka ji a wani gari an garba mutum hamsin an kama ɗari da hamsin an nemi fansar da, ba wanda yake inkarin wannan ba wanda yake inkarin cewa a gwamnatance a yanzu a gwamnatance arewa abin da suke fuskanta sai kaskanci ba abin da suke fuskanta sai kuma baya Da wani policy da ga an kawo to arewa tana cikin matsala amma abin da zai baka mamaki shine kuma da yan arewa ake hada baki ake yin wannan me yasa ake hada baki ake yi da su saboda su za su samu kuɗi shi dan arewa in dai za ka ba shi kuɗi ka cutar da yankinsa shi ba damuwarsa ba shi dai ka ba shi kuɗi ka ba shi kuɗi mutane sun ɗauka cewa wai kuɗi shine kwanciyar hankali kuɗi ba shine kwanciyar hankali ba yanzu a masallacin nan zaka samu mutumin da bai da dubu goma amma da zai kwanta yanzu a falata bacci zai amma za ka samu mutumin da kila yake da biliyan ɗaya a kawun ɗinsa da dare zai zo lokacin da kowa yake bacci shi ko ba zai iya ba saboda menene yake ba da nutsuwar zuciya shine bin dokar Allah da ambaton Allah alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ana bi dhikrillah tatma'innul qulub alladina amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husnu ma'ab Allah ya ce waɗanda suka imani su zukatan su da kuɗi ke samun nutsuwa ba zukatan suna nutsuwa ne da ambaton Allah Allah ya ce ku saurara ba abin da ke sa zukata su samu nutsuwa nutsuwa ta gaskiya sai ambaton Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce waɗanda suka imani suka yi aiki na gari tuba lahum wani gida a wato aljanna ta tabbata a gare shi wa husnu ma'ab da kyakkyawan makoma da haka abin da ake bukatar ɗan adam shine tsaya akan gaskiya ka tsaya akan gaskiya ka goyi bayan gaskiya duk abin da ya karya ne ka nisance shi domin wannan rayuwar dole wata sai mun rabu da ita wata nan zaka ji an ce ba mai hudu ba wata ko ba mai sauraron hudu ba wata ran ba mai recording wata nan ba mai kiran sallah wannan dole ne wata rana sai an nemi rayuwar nan an rasa wai wani yake cewa man ya yamut ya munharama harama lil mutikasun wal mawdu dha'iquha in ma mutum bai mutu yana matashi ba to in ya tsufa dai sai ya mutu domin mutuwan nan wani kofi ne da duk wannan adam sai ya ɗanɗane ta wani ya ce lil mauti fina ce hamun gairu kasu'atin man fatahu al yawma sahamun lam yafutu gada mutuwa tana da wani mashi da yake yawo a cikin mu baya kuskure in yau kaga bai same ka ba to gobe in yau kanka sai ya same ka da haka ita wannan mutuwa dole ce ka yi kokari ka tsaya akan gaskiya shi Allah adalci yake yi bambancin mutane da ubangiji shi Allah sai wa kowa adalci sai wa musulmi adalci sai wa kafiri adalci sai wanda bai da addini ma adalci Allah kowa adalci yake masa zai wa dabbobi adalci zai wa tsuntsaye adalci komai sai Allah mai ya mai adalci shi sai ya ce wa tammat kalimatu wa adla ubangijinka ta cika da adalci kuma ta cika da gaskiya yau da ɗan zai yi laifi a zuwa biya ma sai ka ce shari'a kai mata to shi kuma Allah baya wannan yadda na gane Allah baya wannan dan gidan annabi Nuhu tura shi annabi Nuhu sai da shekara 950 yana wa'azi ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين شكرا أريد أن أمسن قال قتادة ابن دعامة السدوسي السدوسي yake cewa wanda shekara 950 iya na wa'azi ne kawai sai dai shekara 950 yana wa'azi amma dan sai dai yanzu zai shiga wuta ina mahaifin annabi ibrahim ina mata annabi nuhu ina mata annabi lutu matan nan dukkan matan annabawa ne amma Allah ya ce wuta da su wa qila dukhulan nar ma'a dakhilin za a ce ku shiga wuta tare da masu shiga amma adalcin Allah dan Allah kalli fir'auna da zaka dauko alqur'ani tun daga suratul bakara har zuwa suratul nasi ba za ka samu mutumin da ya gaya wa Allah magana ta rashin mutunci irin Fir'auna ba ya gaya annan Musa magana ta rashin mutunci irin irin Fir'auna ba yace in kuna da wani mahalicci ni ne sama da shi ana rabbukum la'ala yace kai ban san kuna da wani abun bauta ba sai ni Allah ba abun bauta bane yace ma alimtu lakum min ilahin ghayr yace amana gina mai tsari ya je can gurin Allah annabi Musa ai abin da za yi ya ma nubli sarhan la'alli ablugul asbab asbab sama samawati fa atla ila ilahi musa wa inni la adun kadiba yake annan musa ma ƙarya yake ya kalla annan musa yake alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tusirun am ana khairun min hadha alladhi huwa wa la yakadu bi wai koramar nan koramar nan wannan zafin wannan ruwan ba karkashi na yake ba ni ban wannan ya sufanci annabi musa da bulakanci ya siffanta shi da cewa tun a bakin sa ce. ban fi shi alkhairi ba kalimar gori yace alam rabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min alkafirin muka annan musa mu kare ne ka a gidan mu ba kana dan yaro muka ce muke ka muka ne ka ka zauna a gurin mu shekaru ka aikata aika aikanka lalle kai annabi Musa butuli ne haka Fir'auna ya gaya masa wannan Fir'aunan da ya faɗi wannan magana amma ta kuma yara aljanna ce tun tana duniya sai da Allah ya gina mata gida saboda mu'mina ce ta kana bibni inda ka baitan fil janna ya ubangiji gina min gida a aljanna malaman tauhid suka ce matar fir'auna bata mutu ba saboda adalcin Allah sai da ya gina mata gida a aljanna to Allah adalci yake Allah ba wai kamar jam'iyyar siyasa bane in kana PDP duk wannan PDP in ka zo sai ka yi shi ka ce daidai in kana APC ko da wannan jagoran na APC yana sa kashe mutane yana kashe wani yanki sai ka zo ka ce daidai ne in kana ADC ko da ta tara tsofin mutunta to ita sai ka ce daidai ne kowaye in dai amma shi Allah baya wannan in dan gidan Fir'auna ya imani Allah zai sa shi a gidan aljanna in dan gidan Annabi Nuhu bai imani ba Allah zai sa shi a wuta wannan shine adalcin Allah to da kai ma in kai abin da ya dace ba wanda ya sai je gurin Allah ya hana saka aljanna dan al'ajira ba bakin ciki ba wanda isa mai wani bakin ciki in ka cancanci shiga aljanna wallahi Allah zai saka aljanna amma in kace a duniya ka cancanci shiga wuta ba ruwan Allah Allah zai saka wutar jahannama Allah ta'ala ya kare mu ya ƴan uwa mu sani duk mumini yana yana jin daɗi da imaninsa yana ganin ɗaukakar sa tana tare da imaninsa da aqidarsa amma babu aqidu na ba daidai ba shi mumini duk wata hanyar saba Qur'ani da hadisi baya binta domin shi mumini ya gamsu da iya shari'ar Allah ya gamsu da iya shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yan uwa mumini akan abin duniya baya zubar da mutuncinsa shi sa ga cikakken mumini baya zubar da mutuncinsa saboda abin duniya baya roƙo baya maula baya kwaɗayi sannan ba za ka samu mumini yana yaban wani akan ƙarya ba mu'mini in zai mutum zai bi shi ne akan gaskiya duk wanda ya ga yana abin wani akan karya, to wannan ba mu'mini bane ya yan uwa shi mu'mini ka'ida sai ya tashi maulasa gurin Allah yake zuwa mu'mini dan maula ne amma a gurin Allah Maroƙi ne amma a gurin Allah domin Allah da kansa manza na sallama da kansa ya faɗa bayan Allah ya kelanta mu roƙe shi ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i ila da'an ya ma'aikin Allah in bayina sun tambaye ka ka ce ni ina nan dab da su da jina da gari na da ilimi ina amsa addu'a duk wanda ya kira ni da Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni zan amsa muku dan haka duk wani mumini cikakke baya zama dan maula a gurin kowa amma yana zama dan maula a gurin Allah domin manzo Allah ya faɗa hadisi cewa man lam yas'alillah yadhba alayhi duk wanda bai roƙon Allah Allah fa sheke da shi a ce gari ya waye baka daga hannu so goma so sha biyar su ashirin baka roƙi Allah a cikin sujuda ba to kana da cikin wanda Allah yake fushi da su shi Allah sai yake a roƙe shi shi sa wani yace la tas'alanna bunayya adam hajatan was'al alladhi abwabuhu la tujjabu Allah yadhabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yas'al yadhabu ka daina roƙon dan adam bukata ka ringa roƙon Allah wanda kofarsa kullun abu da take shi Allah fushi yake in ba a roƙarsa amma shi kuma dan adam fushi yake in ana roƙarsa in kana so kwatanta gobe da safe je gurin mahaifin ka ce baka dubu goma ji kuma kuma ka ce baka dubu goma za ka koma ya ce baka dubu goma wallahi kiyama korafi shi da ce da kuɗi ne kai ba za ka je ka nemi naka ba da sai an gaya ma wani amma Allah ka roƙa ya baka gobe ya baka jibi ya baka takaddare takaddare ya sauko zuwa sama ta ɗaya ya ce waye zai roƙe ni in bashi wa zai nemi gafara ta gafarta masa wa zai nemi rahama ta bashi saboda shi Allah mabuwaye ne kuma mawadace ne ba shi ga mana a cikin hadisul qudsi da mutanen farko da mutanen ƙarshe da aljanin farko da na ƙarshe za mu haɗa wani fili gaba ɗayanmu kowa ya ƙure bukatarsa ba wai ka roƙe shi wani ɗan ƙaramin a kowa ya ƙure. mutum da zai zo ya ce Allah ina son gida mai ta hamsin Allah ina son mota guda ɗari ya Allah ina son tiriliyan kaza a kwanin a kwanin ya ƴaƴana su zama shirye su kamar arba'in kowa ya faɗi irin wannan bukatar idan Allah ya ɗauka ya ba kowa Allah da kansa ya faɗa ce wannan ba zai rage komai a cikin abin da yake da shi ba sai gwargwadon a samu katon kogi a tsoma allura a ciki a zaro ta inda kogin ya rage to abin da ke gurin Allah zai rabu. amma sai ga mun ki zuwa mu roki Allah kuma Allah yana da alƙawari wallahi in dai ka roki Allah Allah ya yi ma kullum na buga misali wata rana ina da bukatar kuɗi naira dubu ɗari da daddaren tashi na roki Allah na Allah ba zan roki ko ba sai kai na roƙi Allah na zo ina rubuta lakka sai na ga ka ta yi ce haske ina duba sai na ga dubu ɗari biyu to dan adam da buri sai na cewa da ma miliyan ashirin na roƙa ka ga miliyan ashirin ce da ta koma arba'in to dan adam da buri sai na cewa da ma na san wannan na roƙa ba ba dubu ɗari kawai na roƙa ba ya ƴan uwa mumini yana rayuwa da fuska ɗaya baya zama munafiki mumini baya ƙarya mumini baya munafinci mumini baya yabon wani akan ƙarya sannan mu'mini baya neman yardar kowa yadda Allah ta baraka wa ta'ala yake nema ya ƴan uwa mu'mini baya karɓar wulaƙanci mu'mini baya karɓar kaskanci duk lokacin da mutum ya da wulaƙanta shi a kaskantar da shi ba mu'mini ba shi yasa ba za ka taɓa ganin mu'mini yana bibiyar kofar gidan mawadata ko masu mulki ko masu sarauta ana rufe mai kofa amma dole sai ya zauna an fito an bashi mumini baya ba. mumini baya haka mumini an gaishe da mai mulki to alaƙa ce ta haɗa su in ka gaishe da mai sarauta alaƙa ce ta haɗa su in ka na shi da mun ga gaishe da wani mawadaci to alaƙa ce ta haɗa su amma ba maula ko zuwa kaskantar da kansa ba wannan kaskantar da kan da muke yi shi fa wulakantar da kan da muke shi dafa yankin arewa akan wani abu duk wani wani babba da kashe ne arewa shi dai kuɗi shi dai shugaban ƙasa ya bashi kuɗi shi dai wane ya bashi kuɗi shi sa ana cutar da yankin mu ba za su iya magana ba ba za su iya ba shi sa talakawa su ne kaɗai za su kwato kansu yanci su ko ba da rigima ko tashin hankali ba a'a da hanyar da ta dace hanyar da suka fuska haushi ne zaɓe to kuma ita ce hanyar da ya kamata a ba a saukar da su kar ka zama ɗan ta'adda kar ka zama ɗan rigima ko ɗan tashin hankali amma ya zama dole ya zama tilas duk mutumin da ake cutan mu da shi lallai mu nuna masa mun san shi macuci ne kar ka yadda wallahi wallahi da zaka nema a gurin Allah shi Allah kullum baka zai ringa yi ba zai canja ba kullum Allah sai ya baka amma na gaya ma kowaye mutum zaka ringa zuwa yau ya baka gobe ya baka jibe baka sai ka dawo kaskantacce wulakantacce a gurin kaskantacce wulakantacce wata rana bana na manta muna sallah a tara an gwanna a wani masallaci wani bawan Allah ashe ya sa wani rington ɗinsa daban sai dai ke cikin sallah ya kabbara sai wancan ya kira kawai wannan ta fara kar ka ɗauka ɗan maula ne kar ka ɗauka ɗan maula ne yanzu Allah idan aka ma wannan ba kaskantar da kai ba ko ka a kaddara baka sani ba ai wannan kaskanci ne to me maganin haka maganin haka shine nema a gurin Allah nema a gurin Allah shi sa su ne da ke azillatin ne alal mu'mini mu'mini mai taushi ne ga dan uwansa mu'mini amma izzatin alal kafir shi sa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya ce Muhammadu Rasulullah ya ce Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi sallam. sai ce walladina ma'ahu waɗanda suke tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alal kuffari masu tsanani ne akan kafirai amma ruhama ubainahum amma masu tausayin junan su sahabbai ba sa roƙon kowa ba sa roƙon kowa dan Allah mu dauki hadisi Abu Muslim kissa Abu Hurairah mu dauki dare Abu Hurairah ne ya samu kwana ɗaya kwana biyu ta abinci ba gashi ba zai zo ko bai rasa yadda zai kawai sai zo kan hanya tsaya abubakar ya wuce ya gan shi umar ya wuce ya gan shi manzala ta salama yana wuce ya ga abu hurera ya ce Allah abu hurera yi wa kake ji zo mutu gida ka gaba roƙo ba da aka je gida sai aka tarar an kawo kyauta ta nono ƙwaryar nono gidan manzala ta salama a madubin manzala ya ce a kira waɗanda suke kwana a masallaci ya sa a kawo nonon nan abu da ce kuskuren zama ya zauna a hagun annabi ta salama shi kuma zan Allah da dama yake fara ba abu wurin da kansa yace wannan nonon idan an ba wannan yana sa sai na da ne kai ya kare a ba wannan in leƙa kai ya kare har ya zagaye zo kai na saboda mai karamar manzala ta salama ta shiga cikin wannan nonon da ko mutum dubu nawa ne za su sha wallahi ba zai kare ba kaga wannan mamancin ka da annabi ta salama kenan kai yanzu da za a kawo nonon nan masallacin wanda mutane hamsin za su sha ba ka da wata karama da za ka sa cikin masallacin da su sha haka nuna ya zo gurin abu hurairar abu hurairar ya sha ya sha annabi ce ka kara ya sha ya sha ce kara ce wallahi ba inda tsinke zai shiga sallallahu alaihi wasallam kaga abu hurairar bai roƙo ba amma kalla abin da manzala ta salama ya gane shi mutum yana jin yunwa kwana biyu bai roƙo ba saboda mai roƙo kaskanci ne in mun je gurin Allah za mu roƙe ta kaskanta miki a gaban Allah amma shi kaskanci a gaban Allah ɗaukaka ne amma kaskanci a gaban ɗan adam wallahi wulaƙanta ne har ka don ɗan adam ya wulaƙanta ubangijin ka dai alice ka sai dai ce wala kakkarran na bani adam wa hamalnahu fil barri wal bahr Allah ce kai mai mutunci ne me yasa zaka wulaƙanta kanka ko ba abinda zaka samu ɗaukaka a gurin Allah da shi sai tsoron sa inna akramakum inda Allah ya atqaku to da haka yi uwa lallai mu kula cewa mumini ila nan zan tsaya mumini in ji an masa abu na ba daidai ba to mumini na kokarin ya nuna an masa ba daidai ba baya tsayawa ya koma gefe ya na unguwar ya gulma ya je kan a'a yakan gaya wanda ya masa cewa ka yi mun ba daidai ba illa iyaka mumini in ya in ya zaɓi ya afuwa ya rangwame to mumini yana yin afuwa yana yin rangwame cikin izza da buwaya ba cikin kaskanci ba mumini baya haƙura wai don rauninsa ko don ƙasƙancinsa ko don wulaƙanci a sai dai haƙura don Allah ya'yan uwa lalle mu mutunta kanmu al'ummar musulmi Allah bai yi mu wulaƙantattu ba Allah ya yi mu masu kima Allah ya yi mu masu daraja amma me yasa ake ƙasƙantar da mu abu biyu ke cikin mu abu na farko shi ne san duniya abu na biyu shi ne rashin wayewa ita wannan duniya da ke ganin ta ba ta kai ka rasa komai saboda ita ba kana ciki fa Allah ya gama rubuta ma abin da zaka samu manzo Allah ya baka baman ya baka lamuni ya baka garanti akan cewa ba za ka mutu ka tafi lahira ba sai ka gama cinye ka kuma ta inda za gane an jiki a hannun Allah yake logically ba za a gane yanzu aka samu uba dan shekara 60 tun da ya taso a gidan haya yake amma za ka samu ɗansa dan shekara 30 35 40 ya gina gidan mahaifin mahaifin ya shiga gidan shi ma ya gina nasu gidan kuma ya shiga ya ma gina wasu ya kayan haya ce inda wayo ko shekaru ne ke raba arziki uban ne ya kamata ya arziki ko yara uban ne ya kamata amma saboda arzikin a hannun Allah yake shi yake rabawa sai Allah ya jinkirta arzikin ya ba wa ne dan ka gane cewa ba wanda zai iya adalta ka sai Allah ba wanda zai iya kawo da kai sai Allah fastabu inda Allah da zai. kun yi arziki a wajen Allah dan ka je ka roki yau ya baka dubu ɗari biyar dubu ɗari uku ai wata mai zuwa dai ba zai baka ba to kafin wata mai zuwa sun kare in ka koma kuma a wulakanta wa kuma wannan ya sa wannan shekara da muke ciki shekara ce ta neman yanci shekara ce ba kar kai je ka dubo wata jam'iyya kawai alfabet ne yau ina ga dama sai in create alfabet da samun sunan jam'iyya kai ma ga dama sai kai a'a wane ne yake tare da al'umma sai yake kulawa da ita wane ne zai kawo arewa sauki wane ne al'ummar ta zaɓi za su samu biyan bukata kai kana da hankali da tunani ba wani ne zai gaya ba kana da hankali kana da tunani sa hankalinka sa tunaninka za mutum da ya kamata in ka koma gida ce ba za ka yi zaɓi ba to za a yi kuma an yi za a dora ma wanda aka dama kuma an yi doka ko an yi wani zalunci dole sai ya shafe ka ko dai an gaya mu kuma gaya ma ba ka san yankin arewa yanzu muna cikin tashin hankali a matsayin ƴan uwanka musulmi daga wulaƙancin da muke fuskanta yau a kashe ashirin a ɗaya ɗari da hamsin wani tsabagen rashin mutunci ba rashin mutunci jarin ka miliyan goma ne kana kana fatauci da shi sai a kama ka sai a ce sai ka kawo miliyan ɗari ka ga na farko da wannan miliyan goma ta ka ta tafi dangin ku mutum tara isa da miliyan goma duka wannan miliyan goma ta tafi ga an da ku matsiyata kuma dama manufar yin wannan abu shine a mayar da yan arewa musulmi matsiyata talakawa to kaga da kamata ka yi da wannan wallahi da kun fi irin kaskancin da mutanen mu suke ji da wannan azumin azamfara aka ɗauki amarya da ƙawayen amarya wanda da ke da ci dawo. saboda da zalunci na ga a midiya matar da an kama ta an kama wannan matar da yayanta guda biyu sai a yi mata fyaɗe a gaban yayan sai a yi wa yayan fyaɗe a gabanta in Allah yanzu in kai ne wannan ya za ka amma haka za mu jira ido haka za mu zauna a cikin kaskanci ba mu da wata dabara wallahi dabaran mu a dai dole lokacin ba ta wuce wannan katin zaben da kake gani ba wannan katin zaben da kake gani kuma wani abu yana faruwa da mu sai ga muna cewa ai ai wani ma azalimi ne mun yadda wani azalimi ne amma da zan ma tambaya in ce dan Allah wanda suka tafi dukiyar Najeriya a arewa kaɗai ce barayin Najeriya a arewa kaɗai ce dama akwai collective abin da justice a musulunci da ko dokan Najeriya in su ake kwato kudin Najeriya duk wanda ya yi sata daga kansila zuwa shugaban kasa duka a dawo da su a karɓi kudin al'umma a jinsu amma ba a zo a rinka kallon a da pointing a cikin finger a kan yan ayo ba in an cire mutum da mukami a sa ɗan ɗan kudu babban minista na tsaro an sa krista shugaban ane an sa krista yanzu shugaban tsanan da muke da shi na biyu karan minista shi ma amerika sun kunna wuta su suke a cire shi me yasa ke sa cire shi dan duk abin da za a yi wa musulmi ya zama arna ne kawai a gurin su ko ba sa kaunar mu domin Allah ya gaya mai ya ce in yaskafukum yakunu lakum ada tun lokacin da Allah suka damce ku makiyaya su ne wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu za su amfani da hannunsu da harshen su wajen yi muku mummunan abu duk ya gwani dan uwanka musulmi in ya so shi ku ta rigima da shi akan yi adalci amma ba zai bari a cutar da kai ko a cutar da addini ka ta hanyar da ya ba ya yi babban abin da yake da muhimmanci wanda ba ma shi ne addu'a yankin arewa yana buƙatar addu'a cikin dare da rana Allah ya ba mu mafita wallahi sai mun dage da addu'a cikin dare ka san dare na uku sai mun je na lalace mu zauna a majalisa mu ce ana zalunta arewa to me kake da ake zalunta arewa addu'a ma ta kara ta dai ka tashi karfe ukun dare ka sa goshin ta ƙasa ka roƙi Allah ya ba mu zaman lafiya da arziki da wadata kaki sai dai ka can baccin ka kuma washe gari ka zo ka zaji shugabanni dan ya kamata mu gane ɗan siyasa ba za su taimake mu duk zagin ɗan siyasa ɗan siyasa za a biya shugabanni cewa suna zalunci a arewa ana ba shi mukami ya daina ana ba shi kuɗi ya daina ba za su taimake mu ba sarakunan mu sun yi shiru ba za su taimake mu ba wanda da cikin manyan malamai sun yi shiru ba za su taimake mu ba manyan yan boko da muke da su ba ruwan su da mu mu dai talakawan ne mu ne a the receiving end duk wata wahala ta zo mu muke karɓar ta to mu kan mai rigima kan mai tashin hankali amma lalle ƙuri'an an bata nuna cewa lalle mun kusata lalle an mana ba daidai ba lalle ne wannan don mu ceto ƴan uwanmu na gurare daban-daban wani mutum yake gaya mu a kankara ya faɗi wani gari ya ce lauya ne ce a garin su akwai mutumin da zai yi noma buhu ɗari uku ɗari biyar ka hada mai dubu suka zo suka yi shuka gaba ɗaya aka ce ba za su yi shuka ba sai sun biya suka biya da aka zo girbi aka ce ba za su yi girbi ba sai sun biya suka biya sun gama girbewa wasu sun kwashe wasu mafi yawa ba su kwashe ba kawai tsakar dare wannan banki ɗin suka kunna abinci na wuta wannan wannan shine rayuwar ba garuruwa da kudan dubba ba mutane ba za mu yi wani abba ba za mu ji tsoron Allah ba an ba za mu iya komai ba mu yi addu'a mana mu tayi cikin dare Allah ya yi mana wallahi in mun koma gurin Allah da gaske Allah zai mana in mun koma gurin Allah da gaske Allah zai mana abu na ƙarshe yanzu ka duba na inda muke ciki yanzu sai a zo a kunna muku faɗan daba in kowa ya gude kulle gida kawai suna gidajen mutane ka a dalilin da an ina jin kwana biyu ko uku ko wani abu makamancin haka gida wajen goma a kona akan faɗan daba suka zo suke faɗa suke komai kawai sai cinna gida wuta za a ga a social media ma har da wani gida mota tana gari da ita kone idan Allah wani wani irin rashin imani kun je kuna faɗin kuna daba mu na rumu mu ɗan daba ne amma gida da mutane a ciki a dinga kunna wuta wani wani irin azaba ce amma mutane sai su shiru wasu kamar ba sa damuwa to wani irin kasance ne ya same mu lalle kowace unguwa ta kula da cibitin unguwarta duk wani yaro ya zama fitinan ne ba ruwanku da ubansa ko haɗa shi da hukuma a haɗa shi da hukuma ta zo tsare mutane kone-kone a unguwa shekarun bayan fa goron dutse suka zo suna sace mutane batirin mota masu ajiye batirin mota a waje da suka ajiye batirin mota in ka dauke batirin da ka shiga gida da shi to sai su kunna mota kauta in ka ajiye batirin mota ka ka dauki batirin ka shiga da shi gida sai su kunna ma wuta a motar ka lalle mutane ya kamata su tashi mu roƙi Allah wannan bala'i ne kamar wutar daji mu roƙi Allah Allah ya yi mana mu roƙi Allah Allah ya bamu mafita mu dage da tashi cikin dare muna roƙon Allah zaman lafiya da kwanciyar hankali mu roƙi Allah mu ɗauki sarki ya bamu shugabanni na gari in waɗannan za su gyaru Allah ya gyara mana su su dawo kan daidai in ba masu gyaruwa ne muna roƙon Allah ya canja mana da wanda suka fi su Allah ka biya mana bukatunmu iyayenmu Allah ka sa su aljanna ka su Allah mu ɗauki sarki ka yafe mana dai fukan mu da kurakuran mu Allah ma izzal da musulmi muslimin wa adil la shirka wal mushrikeen wa dammir adaka ada ad-din wa ana hudat ad-din ya rabbal alamin Allah ma amin na fi awtanina wa asli a'immatina ulati umurina wa ja'al wilayatina shi man khafaka wa taqaka ya rabbal alamin Allah ma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب a na, اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين ya ubangiji din mai hannu a cikin lalata arewa da noman arewa da tsaron arewa da komai na arewa Allah ya ubangiji Allah in mai shirya ne Allah ka shirya mana shi in ba da shirya bane Allah ka mai da kaidin akanta Allah ka lalata mana shi Allah ka mai da shi gabo baledi wanda ba zai samu damar yin wannan mummunan aikin ba ya Allah ka ba mu mafita ya Allah ka ba mu mafita Allah ka dora mu akan tabarki madaidaici Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid